وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون daga cikin irin waɗannan ni'imomi ku tuna alkawarin da muka yi wa Musa na tsawon dare arba'in saboda a gama saukar masa da attaura a cikinsu wadda take haske ce da shirya amma sai kuka bauta wa ɗan maraƙi a wannan lokacin kuka zalunci kanku da wannan aiki